أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا شرط البدع yau sai ji magani da wajen tashi su da yin jira a cikin kwamfan ba da sanar da zama kawai da jini na ji daidai da yin sakon kusu ko daidai free sai ki zazzuna da ɗan da hannun lafiya كاتن تاتيها الوصية الصغرى يا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية سيد شهور جغفر عليه با كل من شاء في باب إن شاء الله تعالى يأتي قال شيخ الإسلام ابن تيمية الثالث الأعمال الصالحة المكفرة إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجب بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس هدي وعتق وصدقة وصيام وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال الإمام ابن تيمية ترك الذنوب غفر وفيه بيانه bane bayani ke da su ya kiya ya tuna ke zaga do òtìgẹ́ mọ̀ fàárí tọ́gbà yẹ́ bá ti a fàárí tí òtìgẹ́ dákì ńláyé alàmàlù fari ha yẹ́ tún na jì alùmùkàtírà náà lè fẹ́ ti bùnúkì yẹ́ zayanin إما الكفارات المقدرة إما يتنجي في بنية زيا قوة كلية زيا ujiye na ji a ba shi shi nan kamar kasiru iwuja ni oki ramadan ke ni nan zane gada ji jima'u ma na zane gada ke ba zan bai yi ragi ko bai ya zando ne gada ke ba zan bai yi ragi gidan ramadan ni nan wale zan nan inda bukata da ka faru ji ko wani muzahiru ko zane ga da jiya ziharu na ke ya ziharu ya zogai niga ke ya zogai nuga niga ke ba da wuri ke ba da na nan manne niga ya ziharu zan zo niga ki daga da na ke ba da yi zage shi fara ji والمرتكب لبعض معذورات الحج كل ذلك كل تلمين يكنجي معذورات الذي أكثر جيادونا أو تعرف بعض واجباته كل ذلك تلمين يكنجي واجب جيادونا لوانا أو قاتل الصيد بالكفارات كل ذلك كل No. wọ́n ma zàlẹ́dà wú kéèyàn ó sọ́tò dẹ́bà kọ́ ẹ zàlẹ́dà gbèsè ìmọ̀dé fi ájò náà wane zanen bin kafara su mukaddara zanen waje in ga agayatu tuni agayatu tuni ule su ne da jina na ko agusu ya biya tuni su ne jide da jira da kafara yi nan wani har ba su a jina su ya wuce mai gudu ro imma hajiyo da ya biya zula ta buzu ko wa isku ko mai zula wujulu gwaji wa sadakatu ko mai zuji sadaka wa siyamun ko mai zuji biyo da zuciya وإما الكفارات المطلقة وما ya kafara yugo na igiji a cikin kwanaki ma na ya gugu ya ji zan gugu na jafi na biyar da wani ya lo kazo wato zulibiya ko ya ji kazo wato zulibiya ya ji kazo wato zulibiya kama kala huzaifa li umar yamma huzaifa sabni yaman sai su jiya ta gani biyu sai ga sai na umar gaɗi na turajin fi ahlihi wa malihi fitina ne ji zabali da ya yi ujo gaban da dukiyoyi yawan ji da ya juji na yi kasiru ha salatu wasu ya ina jika fara yin tunai fata da gari sallah wasu ya bugari da azumi wa sadaka nan da sadaka ji wal amru bil ma'rufi da koro diga nan da sun guri wa nahyu anil munkari da wa kai su dige wa qaddalla ala zalika al qur'anu al qur'anu za wa yake ga najo wal ahadithu fiha ya hadithu ja ta zune fi tafsiri bi salawati al khams كده صلى وضوء وسجن بيجيا والجمعه صلى الجمعه مسجن بيجيا والصيام اصوم مسجن بيجيا والحج حج مسجن بيجيا وسائر الاعمال التي قال فيها لن يسمي جاء تعالى في جيتيه تشيغان من قال كذا كان قال كذا وعمل كذا هو كده كذا غفر له فتا فقل لي او غفر له ما تقدم من ذنبه وعرف يسمي جوانب الزداد ní pátá tó ti àpá gẹ́gẹ́ ní ìdí efcd ìdíjọ ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ náà tó ti àpá di òye àkàndí rọ́tún ètò ìmọ̀dókun ìmọ̀sálà fàá nínú súnà ya zane gada ko ga wuce shi daga sunan jiya na sallallahu alaihi wasallam mona ko sofan especially ma ma kunni fati fadail da amali ita gire ga kai sai fadail al amali da ma ne ya ne wane ga duk kudin da ya gaji alaka da game da ilahi kotu ko kun ga sun guru ji wani sun guru bisa ya ku ce sun guru ce jikiyo ku ta kafara da yadda ya kuba imma kafara ne jijiji muqaddara uba nina imma kafara ne jijiji mutlaqa ko ke gwalin misali zamani ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne da gaba inda suke ba alibi mai ya rasulullah ya suke suke halarci ya jalaka alibi sa sallam gowa ma da ka kake jiwa na kawaje ga ya rasulullah ya suke suke wa qatu ala imraati fi nahari ramadan ya ki bangan da yali ni jijiyar ramadan lo ya sana su yi ne wa su ni ani alibi ga an tajid ma tajiku raqaba kuma waje no ga lu wujugwa ga ne duniya alaji ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga an tasfi an tarzu masharai mutatabi'ai wa ga zuniya ta sabu ba wala yi wuri ga ne mu yawa annabi ga ta ji ma ku ji mu fitina miskina kuma waje no ga ya zaba baji ki ta yi gina ga annabi wuya annabi za a sanar da ke da dambo ke da lajo gina ya ce kasa annabi ga layi àlejò tó ń dájú dúdú yàtà ṣètò ojú bàbá tó ti a àlejì máa fẹ́ ilẹ̀ láàbà tẹ́ àkọ́rù ní náà kàkà yẹ fásilẹ̀já rẹ̀ fásilẹ̀já rẹ̀ mẹ̀jìlẹ̀ náà mẹ̀jìlẹ̀ pátá kéèké ìdílé olóde tó ló ṣàpò ìyáàna àlejò tó sọ ọ̀gbìn mú àlẹ́kà aládáyà yi òjì yìí. Ṣé ni Muhammad Shahid ṣe wí níbi àwọn ọ̀nà náà lè sàn náà kíjọ wace ba yani yayin gidan ramadani sai na jasi zunubin na na gani sa sallar mutu ya yi zonu kwayo ko kuma zane biyu ulai dulu da nuna ga ta ba mun ke ba da launi wale ga zane su ne ko wani sai mai yi ne yin sai ma gunna umma hatu in umma in ma da umma din bai umma bi Allah wala nabu wale ga zane ba ni waki da wani haru din sallamu faru din ki ka fara imam nawawi yi. ìmọ̀ ọlájú yọ ìlànà àti tó yà yóò yí ìmọ̀ ọlájú kò dáàbò ṣe tó gbé tọ̀. ọ̀dà tó ti mú jẹ́ náà wáyé bẹ̀rẹ̀ ló ń ṣe. wọ́n nà lọ́rọ́ sí tó ti nílé sílẹ̀ di màgúrà pátá a fara ji falai ne ke kafara ne ji mukaddara ne an ce kafara ne ji ji mutlaka hukun wani misali fitina ne ce sa zai yi wani zai duki wani zai duniya wane ga ne ba sai ne ya ciya ne kiyo sallah azumi sadaka ji tsoro ji da tuguri sai wata ya su gede da ya ji june da kwana ya zuci ci a ji shekul islami mutane ya ga a ganga ya zuci shi shugabar gwamnati da zandor ya wuce guri da a ìpè gbogbo fún gbogbo ẹyọ nígbà jẹ ẹgbẹ kájọ fún ojú òkè bábí láyé alájú ọgẹ mẹba níjú ààrẹ ìgbó ojú òkè bábí láyé nígbà jíjẹ nígbà jẹ gan ajẹ tàbí kóńtìrà mìíràn ajẹ tàbí àgbẹ̀nà ayé ní mẹba náà. Huh?

a ce goji kafu ne da jiga ya ce da riga da jiga ne da jayi mun lalla ne su a sallar ya fiti ne ga je fiti nan mutum bai taka láti ọmọ ìmọ̀ nígbà jíjẹ́ kọ́kẹ́ mọ́ ẹgbẹ́ fìtí zane da zane kibe zane kishina kunja zane gibaro na zane gibaro na kunja ale zane da zane zane da zane ke ko kunja ale rike zane gina zane gici kuta sai ki gina wuce na ìdílé gádàrí àdìsí ọ áàdì ní gbogbo ìgbé ìsì wà lè kó lóòtú olùdàgbà ní ìgbàdì àlẹ́kẹ́ ìgbà abọ́nẹ́wó kó ìgbésàjẹ́dà kó nígbà ya zaje da ta yi za ya za ba wani a da yi sai zaje a kyazu kyazu gani da zaji domin ku yi mata sununan ko sai da ja luwaji no goji ba ja ja luwaji gangan bai zage wani lalin na sun jin gaci mafi ta sa ilaihi sabila ko wale ga aga ake lokun guru yake ba je ayi aga a su jege wa ake gwamnati wa lokaci na wasai lafi wato a ce bayan jongoji wasai da tadabure ya ce mahmuka tun na mahalawi wa ta'ala wasai ji muhasaba ke ji tafiwe ke ce ki ji tafiwe ki ji ya yi guniyo ki ji bi ji tiniyo ki ji ya zai ne mai kino wato ki o ju gyara ne wa ne ga bayan zogon wulo wulo jo ki ba da zagi ko jo lawa ya tinaga da wani ta amura wani wace ko jo lawa ya ta wọ́n àti èlò wa. tó wàlẹ́ gbọ̀ngàn sáláwọ̀ ẹ̀bí sí ọ pẹ̀lú tó bí níbi ìdí àmà sáláì ìdíjọ. yẹ kó sáláì sallah da gaji daidai da sallah ya ni sa sallah ne don sallu ka ba na ya tsoro ne rukuni ka ji sallah ke ne da ne ji sallah na fiya ne sallah da sallah mutum da ya ji sallah wa mada ya bada sai ya ji na sallah ji a cikin salata wa su da ya sallah kun gire mai da zakaya inna salata ka ni ta da ne da kitaban mawquta sallah wajibi ta ce mu biyo da niyya lokacin mu sallah ga mai gwace da a zo sai ya fara mu biyo alladhi fi salati salati khashu kamar sallah bai da zago sallah ya rike musulmai da kafiri ibn sallallahu alaihi wa sallam ga alhamdu kafa rike ne tsakani da kafiri din ga sallah na sallallahu alaihi wa sallam ga duniya da islamu ala khamsa sallah kuka ce kuto yin fa isharatu Allah Allah Muhammadu Rasul sai ko a musulunci suka ce kuto in ma fara shahada da Allah na wani Muhammadan Rasulullah ya ba shi biyo Da kuma muhimmanci ya sarna ala sallah ji wajibi da siya da shi ta ce kuma sama sama guda ko sallah yau ya rayu. Da kuma muhimmanci ya sarna ke yi wajibi eh? ko ne mu sallah jiji koro guna cuto eh ojú ti sálà àdébísà sọ́lẹ̀ lóhùn wúra ọ̀dá lẹ́gùn kó ìwà ọ̀nàkù nígbà ọjọ́ ọ̀nà ẹ̀sẹ́bìtì jíjí èyí kòrò kájá ìsàlà àti àìjí àwùkọ àbà wọ́n tún ìbò máa lè ha ní àṣìwọ̀n fọ́lù kú bẹ̀ lẹ́wọ̀n bí ní mọ̀tọ́ àjẹ́ àjí ìfẹ́jẹ́ ẹ̀gẹ́ jẹ́mi ìwú ti bí alẹ́kùn wọn tó èyí dẹ́kẹ̀ yí èyí rádẹ̀ tẹ́lá yé mọ́sálásí àjí lónìí yá ko sallah ke ne za su gangani da yina maka na farin ba ne mukalifuna ba wa sana ta ta bauta wa ta sabon kauna gayya illa man ta ba da shiga maka na farin ba ne zan da ce zai zuma ko أضاعوا الصلاة أصلى تأكيد واتبعوا الشهوات أنت شهوات فسوف القول الدنيا ضلجة ذلك إلا من تعمى في الجبل ثم أجلوها من دائما ما سلككم في سقر تجين يجي سيئة سقر وقالوا لن نقل من المصلين هذا من بيجي صلى نبوة أشعوا عليه صلى جيدي لدى دون بايه تنبيه يجب أن يجب أن يصلى صلى مسلم ẹgbọ́gbọ́ àmẹ́rin sáàdà jíkẹ́ jẹ́ mẹ́rin lẹ́sà yẹ́ jìnà àdáyé ìlú sáàdà wọ́n wà á an yi jigamo an yi jigawo yin an yi gba an yi gba an yi ga an yi azgaru hukudana an yi gada hukumo an yi tattu daga hukumo azgaru yan na dana wajen yau su an yi yau su kurkure ne da ya ci jeda da na gaji ruwa kurkure ne da ya ci da hukuma da na an yi kabuliyo an yi baje wa da ilimin nawa adawa àdáwà gbogbo ẹ̀rọ máa gbogbo àṣẹ ìgbà kẹfẹ́ ìgbà ìgbẹ̀lẹ̀ yìí ayẹ́ so farin da ẹ̀rọ ẹ̀rọ mọ́sálàjì ọ̀gá pẹ̀lú ìdájọ́ ìdí wani. ìdí láti rọ́ ni bébé àlẹ́ gbogbo àbúyẹ̀ tuntun níbi ìyá jẹ́mọ́gbọ́ kan da zina wani ya ce jai ma jina ku ci ba ne kuma siya na wasu na ji wajibi ta ce ba ku ci ba da zina na ko tattar na zo ko

sunnati wa jadilun billati ya ko ba ne ga fata da ke zaku yanzu bidiyo yanzu zagi shi da kuma a alaihi ba a sanin da marar ayin ku munkaran ga na ne ne mai sai ke ne gwanin fari galibu biyaki wula wuce ba zai ji biyar guri ba yin da biyar ka gode yi kwanu a shiga da guri na dubu da biyar sani wula wuce ba da gitar rumi yin da biyar ka gode yi kwanu a shiga da gitar rumi na da kuma fari kan jimu da wani biyar zuwa zari ka ba ku imani da na magani yana imani na tsogogu gana wanda a jin dawowa jeri ne da yanzu a duniya la'ala basirati an da wani mai ta ba da ma'ana da mutum ko واضرب على معنى من المشركين ادعو الى الله الذي جوز اليه وفاتي على بصيرة تجيني لمن أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع لجزاج غني فيني لا صيد لجميع كل شيء تجيني لمن وسبحان الله وما على من المشركين wọ́gá ìsàjìlẹ̀ ìpẹ́ẹ́sẹ́ ti wọ́gá àkúrí jí wọ́fíra aláma a abẹ́ka inna zalika min azmi al-umur aku je tiye da gaddi wala ce lo wala asu inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi ajru wato tiyan da gaskiye wa tawasaw bi sabr ake wato tiyan da aku ma'ana ga da karbo gaskiye wa go ku ni a da zai ja lo gona a da zai ja yi ba babona a da zai ja yi ka kabona wa ku ni to za a yi zajibe ko ya so ci wasu ya ke ji sosai ya yi taji ko ma ke ya ga zafi da wa a zai mana wa lokacin tafazon gari da kalli nan fagunin haurita da ya ga tiyarin sai ta ga filafa sai ta ga nan musa nan da tsarin da rubi haru ne mo zoro ga criminal jo criminal jo a kaji zai je ga wace je kíkì àjírí ó tó ti wá àti kíkì àjírí ó tó ti àkún àníbi musa ní ohun ìlà àgbè nínú rúkùn tó ti mẹ gẹgẹdẹ yìí náà kó àmà tó ti àná àníbi musa ní àníbi àwọn náà kúrẹ́ lọ kọ́ lẹ́lẹ̀ yìí da an da wata zakaru au ya sha gaggar yi gani da kaunan lagi da bibiri ne da da sun sassu amma ya bèrè ní dá ti bá kẹ́lẹ̀ ọ̀gá àgbẹ̀yìn ní bèrè ní dá ti bá tọ̀ ọ̀tà àgbẹ̀yìn ọ̀tí káàkiri ìdí ọ̀tà àgbẹ̀yìn ọ̀dí olóògùn kájí ògbòmó ègbó ni ègbó ni bàwọ̀lẹ́ pa fẹ́ẹ̀tì búdọ́ lọ́kùtà bàwọ̀lẹ́ pa fẹ́ẹ̀tì búdọ́ fẹ́ẹ̀tì ní kẹlẹ́ àtàkì mẹ́ta àbọ̀tà wọlé àti màmá yà ní mẹ́yẹ̀ṣà ba náà ń bàwọ̀ àgbàdá bá fẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ ìwúwọ́ ya zane gidawa na nina lugoyi wasu wadda na ne ta yi mafari na wasa da shi gina ya tauki yabo na na ba wasu shi ɓace na kasa shi ne ya tauki wanda kan ba su na fi kulle wata ba kuna ne gudu ba shi ne gusawu sai ta fi shi za gudu zondo ga ake buta ya Allah ma lafiya ga gani طاغوت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أجي أجي الأمة دون تبع إلا فاجرا ناجان بالمدينة ومن جدا شامو عليه الصلاة والسلام قلت معاذ ليمنا ويا معاذ إنك تأتي قوما آل الكتاب وأنا بعد ما أنت آل الكتاب جو فليقول أول ما تقول إليه يشهد أن لا إله إلا الله إما فاعل وعكاي نادي أجي نمنا عليه أجي نادي وعجي نادي في الله saboda dawa na gidan wani tare da murari tunani dawa dawa ya annabawa ce mutanen da siyasa ya dawa ya annabawa ce mutanen da akhlaku ya ɗaya dawa ya annabawa ce ya tauhidi a jibu ta ya sai mulki a ga layin dole ba sai ba shi wani dawa ne wana ji wani gaskiya wale gan wafe jura ya ji tare yi wa ji da yi zangoci inda yi ne zangoci inda yi ne zangoci inda yi ne shigo mannan sai zuwa wuce inna wuni ko kan kí ẹ dọ̀dọ̀. lànà ẹni dáwọ́ wà á jẹ́ ẹni tẹ́lọ̀ á ń yìí. bi ma'ana za ka ci toba za ka ci toba waya wajen kwanciyar za ka ci wajen kwanciyar za ka ci za ka ci musulmi shi gwani za ka ci wajen musulunci ne wuro za ka ci da ilimi za ka ci wajen ilimi na wale da treatment na wasa ci da zai indo da mini da zai mutu na jiya na ke yi da a jin da so da da yin arabi da ya ci gwani da masallaci a lissa san da àbí ìdènà aláàbò rẹ̀ àjàjò ní lánàá àjàjò gbòòrò àná ajẹ́lú ẹgbẹ́ ọdún lọ́lẹ́gbẹ́ mọ́ àrí ìjẹ́ ti bàá yìí rán gẹ́gẹ́lẹ́ gẹ́gẹ́lẹ́ gẹ́gẹ́lẹ́ gẹ́gẹ́lẹ́ gẹ́gẹ́lẹ́ títà lọ́sí gbogbo ńlá náà máa rí kí ni wọn muhammadu ní ìjẹ́nà tó bá ń jà ní gbogbo ìdájà ìjẹ́nà òní àtúndì kí ni máa náà á dínà àgbẹ́jọ mákà lọ́gbọ́dà ní òkè yìí mọ́ kí lọ wọ́n yẹ ká níbi ètò ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n àmọ́ àtẹ̀lẹ́ kí ni wọ́n yẹ kí wọ́n láàyè ọ̀ká kíá. àlàyé mú mi gàkẹ́ta wọ́n á ṣe àjà zane ka a ce ji dawa nan gani wuta ku alalin layi biyu alkhali ma nan wuni ga shi ne ko ke wani ga a ji dawa nan wa'ayi ga ji ne ndocha wa'ayi ga ji ba man ndocha wa'ayi zaji ga Allah ya tu dari kaddacha wa'ayi zaji ga Allah ya tu yauto na zaji mata wa'ayi zaji ga Allah ya tu azinin mata ko ma ce zaji ga Allah ya tu ya wa'ayi zaji ga Allah ya tu ce cikin mutum waya dun da mali ala basiratin ana wa man tabani wa ma'ana ila mushrikin 我嘛这这个我也是姐姐，呃，是姐姐，那么个姐姐，把这下看给你看，吃的高。啊，那个老师的那就是都不说了喂，这个三老五舅妈的舅妈，那啥子什么的，那什么的，大姐那地方的天气有点冷啊，还什么有天气。wani da da ke fulani da amali jonin wa da abu wa ji bayani قال شيخ الإسلام ابن تيمية واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فإن الإنسان الذي ينشأ بين الذي ينشأ ينشأ بين أهل علم بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حظو الخزة بالخزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذا خبر تصديق في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاتكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاتهم وخذتم كالذي خاضوا ولهذا شواهد في الصحاء والحكاية غن shari'a sai su zo gafara da wa'alam da jikere أن الإناية بهذا إذ لا يوجد النبي معنى تنظر ذنوبي نجد أن وجنا دبا فيتو جاتي تنظر بيانا وشولا نوتي أن وشولا من شلو نبا من أشد ما إنسان الحاجة إليه ننصو ودمين يعني بجي بكاتي فروا بكاوينو فإن الإنسان إبن إذا عندنا وليد على نفا من حين يبلغ الزور من الجبال جنا خصوصا especially ma fi hazin azmi lati zamani na ne wa nahwiya bayna jure min azmatil fatara min azmilatil fatarati min ya zamani na jibe jijiye fatara jinan Allah ya tushbu na zamani zamani min babu wujuyi daga fiskan ta fa'in da insana da zai yanke bai da ali ilmin wa Da za a yi ne ci cuce la na cuce la sa tsakani sai jibe ilimi a mafi addini na kadiyar talasaku min umurin jahiliya da jo lamarin da jibin lamarin jahiliya ku buwo ku kuzuwo ku kuzuwo bi da kyashiya in ya kome fi kakai da kai fadigari haza ko a gaisuwa sai zanen suke gagguru ilimin da ba mai na ba zamani amu wai ga zuru cewa ne zamani ne kai iga na mai ga jiro na yau ci sayyadi na sayyadi al-bukhari muslimi عن النبي صلى الله عليه وسلم لبا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد لبا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سيشو قال بأي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم يقال فيه كوين زي دي كانينا حظوا الخردة بالخردة متو متو بتي بتي حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتموه لكاغا قال كتاكين ko ya ga abubi a nan kalu ya rasulallah a ga yawon su ce wasu ci al yahudu wal nasara yahudi bai nasara jiga bai ji nufi a nabi kala faman a nabi wata zije a yi gancin ga al yahudi bai nasara ji ba nan haza khabarun تصديق في قوله تعالى من العبار يعني النبي صلى الله عليه وسلم وانه ان جاء جاء يهودي بالنصارى جبانا هذا خبر تصديق في قوله تعالى من العبار يعني صلى الله عليه وسلم وإنه إن شيء يوجد كأو شيء يوجد كأو لا يوجد سيد الله سنة فاستمتعت بخلاقكم كما استمتعت كما استمتع الذين من قبلكم يتيهم gangan da yana nage jine ke mina zai ga kariye na ta fiye wa magan da tafiya ne jajiya ne to kudu tun kallabi hadu ya ta hashe zai zo wasu ke na ta ce wani ya ba shi wa duk ya yi wani misali ya nage da na yi na in je ci a jikin yi sayi no mutum ji ci a jikin yi hasan no alayyar bani da taimiyya daga sallaji kula da yin jirgin sallaji abu sadakaya ya koroji da tunguri da ba kariyar su ne ko mutum ya yi dan guru da yin da ji ba sai zagaye tuwa da ke ke zuri da ya ta inje bai ya ke yana na inda mini ne zaje bukatu da kago ya saki zamani ne na ya gwada zamani na wanda kun ga ajiye zamani jahiliya amma wani ja amma wa ce ga zamani fata da jahiliya ko zamanin ga cire ne sai ya kai ladon zunga da jahiliya min ba bi wujuri daga bayan sashiyan iska ne to ni jiye na jiye bukatun no yẹ́ bá tí zọ́n yóò sọ in general ìmá mùsùlùmí ìmá káàkiri tí wọ́n wá sọ ní ẹ̀ta ti ké jà ìlú òun tí mo jà ìlú àgọ́ ní ẹ̀yìn tí kí ìsẹ̀jí ẹ̀jẹ̀ máa yóò mú tuntun ki tó dúdú ìtìbí láni ìtìbí láni pàdé tó yóò mú òun ṣe ne ìlú mọ́fà ló ń dá ìlú. ẹ ẹ ló dé ẹ yẹ ẹ ní ló yẹ dọ̀gbù pàdé ká ìlú àmọ́ òun ló wà yi wa ne ga musulmi wajen bukata wa yi yawon tafi. Bani, waje bukatar wace tawhidiyye waje bukatar wace shu'abu imani gola gidiye imani ne gwanin aka yaga zane musulmi ya zane mumini yana wuce don ja imani ji kawai ya tarke na shi gola gini imani ne babu mutu da zane zalibani annabi sa sallam ne mai imani na su ne daga wala imani ji da soci ko malaika ce zo ji malaika ji ko ku ji zo ji ne ta ji ya soci ko su ne wala imani ji ji ya soci ko ne mai da ji wala imani ji fari kiyani wal qadar wala imani ji da kadar khairihi wa shaddi ala khairi wa shaddi بني عليه صلى الله وقال لا يحافظ على المدين إلا المؤمن وعليه ضيق فعل لا سيزيو sai mumini bayan ya nufi sallah sallar zai salmu mini bisa ali walal la'ali walal fahishi walal bazi mumini mun ke zale kukutina mumini in ke zale gizo fakwana mumini in ke zane lamina bayan ya annabi na da wasallam inda ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughd al ansari la yuhibbuhum illa mu'min wa la yuhibbuhum illa munafiq alaba imani wa madina tiji alaba munafiqi yanzu ko ba wa madina tiji sai mu'mini zando ma ne madina tiji ba sai munafiki bani annabi sallallahu alaihi wa sallam da la ta dukulu jannata ya alwa janna hatta tuminu sai ga imani bi wala tuminu hatta tahabu imani ma gunya sai ga wa gaji a sha mu mu'mini da mu, musulmi da ta wa da ne imani awala duk wanda ke za ba wa cikin gabobin asu salamu bai duk yawa ganin da ne su ne ne kungiya sai wanda ya ce ka sallama ke ba annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya gaje sai laji da zuwa mai masallaci ya shirya sannan da alamai imani gani annabi sallallahu alaihi wa sallam idan alaikum bil silki ya ba su gaskiya ta fa inna silka ya jila jir ya gwada gaskiya ta wa jimolatiyo bolo bolo wa inna jirra ya ji da janna ko buru buru bai ci buru babu a janna a cewa ne ga a musulmi waje bukata yin ne almusu musulmi mai musulmi da ni misali ko ya ji musulmi zai zane musulmi ya laga gwa da ke ke ta bin yan da ya gwi nan ko ya lagin taro a ji musulmi da gwa ko lagin taro a kudi ya ko lagin taro a zuwa ko lagin taro a jihar da nimanta ko lagin taro a zuwa da ke da. Imajiyar lagwa a da musulmiya ko lagwa aji musulmi wa wai lagwa aka yi tu musulmi a ba ta wale da ya mai dalili ta biya musulmi do musulmi mai jina yi nan na ila da jini ya yi ma yi doke gwala ke yi ma yi bai ba ta ba wani da gyara ya zai fi taki ke ina haka a tunago a ce wale ya yi bukata yi layin da yi yi yi kuwa ci so daga yi ce da ce wani da ta kwafi ba ba yi ya ni ma ina yi níbi tí ìyá ti dé lágbègbè lókè níbi ilé ìgbàdé kò ká tó bá àgbẹ̀ nílé rẹ̀ inú pé ń lé yìí. Eh, kí ni wọ́n ṣe lọ́síà ajiye daga da gan mafati bulkhairi ya mafati bulshari ko irina ne musamman a sannan da ya zaki ne ba a rikiyo sai ta gaba na jilate zai koya alkhairi ko mai ke yi nan umace umace akwai shiri a ti na ke yi na ìdúró dé ṣéèṣe ẹ̀nà ṣe láti làlẹ́yẹ tí èkúé ṣéèmì náà àti ẹ̀lẹ́ èkúé àlẹ́yìn tí ẹgbẹ́gbẹ́ ṣe ẹ̀fà àdúrà lọ ṣéèṣì lẹ́yìn tí ó ṣe lè ṣe èkúé àlẹ́yìn àti èkúé èkúé ṣéèmì náà. náà kí ìdí ìdí èkó yìí àlẹ́yìn jẹ́ kúrẹ́ alheri ẹ̀kọ́ ni ọ̀gá jẹ́ kúrẹ́ alheri ìpè ayé wọ́n gún ní àwẹ̀ ẹ̀kọ́ ni wà sí ìdàrẹ́sọ̀ náà wà dàrí ọ̀gá jẹ́ jẹ́ kúrẹ́ ṣẹ́rì ìpè ayé wọ́n gún ní àwọn ọ̀gá ẹ̀kọ́ wà sí bí wà sí náà jíjí náà wà sí jù náà báyìí àlẹ́bí lẹ́gà àlẹ́bí bá tẹ̀lé àlìjẹ́ náà kí ìjẹ́ kó àlìjẹ́ náà láì dáa ìlọ́pàá حديث من الله لا الله يفتاوي الجنة حديث من أما النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد كلمة ألقى إلى من المؤمنين وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل لأن كانت الإجابة وعلمتها بجميع الأسير الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام aljanna ah, magan fiyo ko sai na magan fiyo sai ya faɗi da raga da ajiyar waje na biyo ko yana na yi da shi da na yi ki je ko ya zuru je wani ya sai to sai guba je ta kuwa ya wani kiyo eh imani الذي على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لأن ولي وليته أعجز الصامع جرازنا بيجي ولي عليه ما يجي تحجيبنا يقول يتقون Ìdí أفو يجي أفو يجي أفو يجي أفو يجي أفو يجي أفو tó gbà. wọ́n lágòójú òde òmòdé òtútù òmòdé òtútù bá wá yìí nípa ìṣìyẹ́ ìzàlẹ̀ wá tó ń wù ìlú mi náà wọ́n yìí túpa ìṣìyẹ́ ìzàlẹ̀ òun lè ṣùgbọ́n ìṣì mú àbára kàlí ìjọba tó tó náà láì fọ́sọ̀ àjọ alẹ̀ gbígbìrì tó ń kójú làtà alẹ̀ mọ̀ kí ìdí èkó ní èsìjọ́ ilé ìdí èkó èsìjọ́ lórí àlọ́gọ̀ ìlà kíkiri zama na alaihi sallallahu alaihi wa sallam lo ku ji ba alaihi adamu na fi da gumi na zina ana bukata ce ya alaihi adamu ya zina ala ila ni tafi ya ne ya kuba bai da yake wa zina guma annaba dile ya ga ji kitule egwa mede eki bi ekile egwa ga eki o egwa lati o ngajo biki mede eki ki ekile biki o ko ya da ya soke emilatu alaihi sallallahu alaihi wa sallam ga mai in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ya kai wa sai ya mutuni yujibukum Allah sai tawe ki yana waji wuta sai je ki gwe ne wa a sai ne mu gono zikrullahi subhanahu wa ta'ala yasu yasu yaki waskuruni azkurkum waskuruni wala tafkuru jẹ́ ọ̀pọ̀ èyí náà alùkúkúrù wọ́n kùtùkù wọ́n ní ìfìyàlù wọ́n ṣírùkù wọ́n bí ìyàwó kan lọ́rọ̀ dàdìgẹ́ ìlú kún ní ìlú máa rọ́mọ̀ rẹ̀ bí àtọwọ́ ṣe máa bọ̀ ọ̀rọ̀ bìnà ọ̀rọ̀ bọ́sẹ̀ wọ́n ìsúnmọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹ dìgbẹ́ ìlú hàkì wọ́n á fi ṣe ikú bí láì máa lé nílẹ̀ bíbí ìsúnfànà wọ́n á ń tẹ̀ kúrú alàmà yìí máa láta nà ní. kí jẹ́ pé múnáfíkì ọ̀dọ̀mọlẹ́ múnáfíkì bọ́ ọ̀dọ̀mọlẹ́ fún ṣòro àdébìgá ìrẹsùn sọ̀lá magance gamanowar mu wale ga mafatihu ya alkhairi ya mafatihu ya sharbi kun goku ne waje ne na na wani alkhairi sarari ɗabbanin wale ko ibiya ba kwano ganar ga da hajji arwani ila gida gida furani ya limamu shamsu ji daga kanyi a jubiya waje bayani a waga zai ke mafaki bulhaini zai ke mafaki shari ilimi ga gabuni amma zane ce cikin zuwa da kari ba mu a lita yake yi to zawon to musulmi zawon ji ba ta to musulmi to kafiri ko wọ́n á jẹ́ àgbẹ̀ tí wọ́n yí wá ìjọba tún àlọ́ hmm? lọ́mọ náà wọ́n á jẹ́ káàkiri rẹ̀ tí wọ́n wá ìjọba tún àlọ́ tó ìjọ tó kẹ́tọ̀ọ́ tó àlìkí ayọ̀ kéde wà lọ. hijira hijira kalimar da wo eh tuwo eh ẹnu tuwo ah! ma lọ káàkiri, lọ dẹ́kẹ̀ yìí, lọ Mùsá, wògá dada ìgbòho sí ilé tí wòye wà zọ ìgbòho ìwé ègbò owó kájì tó wòye jẹ owó wòye jẹ yín ìdí èyí ìdí láfíà ìdí afẹ́kẹ́bọ̀rí ó ìdí èjè ní ìwé kẹ́bọ̀rí kí àrìkí á ní dàbí ìdí èyí da ìgbé náà ju ìsáàbíà tó ṣe ìdájí lè o yí ìdí èyí tó ṣe pátá ní ọgbọ́n ajé o ní ẹ̀mọ́ ojú ìdáná náà ẹgbà bẹ́ẹ̀ gbé ìgbòho ohun ìwà tó ń wà sí ìbùrà ìwà mú iye bùkátà ẹ̀wù tó ń ṣe ìwà owó tó ebusman wuce nan mu da bukatu da ne ebu zali ta ne ga su ba su ne busman da ga ga ga ki on ga na ni ile bukata yau to sai ko ki tun ya da wuce ne mo ma na wuce bukata wuce ni ki da la wuce mo ko ne ki ne wan ne ba ti ga ji gugu ku je ji bukata ya ni ga ki ani ní bí àdílìkì lẹ́yìn gáyé la tí òkú oṣù oríṣi àdẹ́ oṣù yẹn lọ ìnáwó ìnáwóbà. Ní ẹ̀dá tí ìgá àti àdílìkì tó lé òkú náà lẹ́yìn tí èkó lé dé náà ní tí máa gbẹdẹ wá wo ní tí máa ní tí òkú oṣù ní tí èdè bùkátà ń gáyé dànù náà láwọn ìgbẹ́ á níwà àdájọ́ kẹta wà bí á kéde náà. Ìnáwó da wuta ne yi shigar da zuku yanzu ya ke bukata yin yanzu da ja zo shigar da ke kuye ba wani wani ke kuye wuce da wuku biyu amma kari yanzu wuce nan da ke bukata ya ke ne ke Ike ụlọ fẹ́ẹ̀kì ilé káàdì lábùkọ ni làwùjọ làwùjọ lọ́gùsọ̀ àìsíkẹ́ ìṣúgbó ìké èdè bùkátẹ́ ìké ń bà fẹ́ ìka àdúrà lọ fẹ́ kí ìgbàlúwà ní apáyà mọ̀ fẹ́ ìdájú làlábíà. Làwùjọ làwùjọ àyè ẹ̀wùjọ àyè ìlú ọ̀gá àdìsá ìpáátá ní kí ìjọ ìlú bùkátà wọn ẹ̀wùjọ àyè ìlú ọ̀bẹ yóò fi pàṣẹ ọ̀. Ẹ̀rẹ̀ kutu fati oga da majalisi sani kira bai da manazini ya kana wajen ya kana fi shabubu na mai kai ma ji bayanin kan ya wuri ya zo na ake wawa da rufi ne fati alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين من وصيت وجيته Allah arahman arahim ṣíṣe àtúnà olùsúná pátákùn lóhun ká mẹ́ra ẹ̀ nínú wí ká lo the best of the best ti aláwò aláwò bẹ́ẹ̀ áfíìl mùsùlùmí ó tún nípa tó lọ́la àdá arahman ní àtúnà ìláyé arahim ní àtúnà ìláyé tààlà alkadir ní àtúnà ìláyé àmọ́ ẹ̀ gbá aláwò ní àtúnà ìrahman. ولله الاسماء الحسنى فادعوه وعليه السنه لنا اسماء وصفاته سنه دور بكيف تضم يسير صفه الله بكيف تضم يسير الالوهيه وعليه السنه التي اوجدها والنبي ìdíjọ́ ìwọ́ ìyẹ́gbẹ̀ ní ti yóò dìdì ìwé yẹ́wọ̀ ìṣẹ́ ìdí ìfúra tí ó bójújọ́ ẹ̀bọ́ àdìjì ránì ìdíjọ́ ìfúra tí ó mú tẹ̀sí ìwú ìbẹ́ ìkókó owó iyaka na gudu wai iyaka nan ta yi dole wabban zai ya shigo da wani magana wata rubu gangani da yau يجينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يتيو سيكي أشينا لذا كاي إنا لذا تصيب يو دوزي يوكيل يوم الشعبي يو سيكي لا يوكيل Fẹ́ẹ̀kì ẹ̀ bàtí wọ́n yẹ wáyé ìrìnlẹ̀ àníkó, wọ́n yẹ kí o, wọ́n jẹ́ àbíkì náà láyé bí ìdìbò jìnnà. ya sati dan dubu wa mote wata ya bako yake nuna wa da wani yanzu zuwa ma mai iyaka na gudu ko iyaka na sayi wani fi ko to sai da wani wace ke bukata ya sai ya ni sai ta wore kan ban da ta mai wani ba mi ta da sai ta ma da ta yi ni ita ruwa 我这就干到昨天就问呢，你咋这样问呢？ ikon nama mi ga ke da abunno in da man lawa ke da bukata dole mu ku da laifi wannan dani ke ta ruwa ya ta da yin da kuma da biji da nama ke kuma ruwa ya ta da yin da kuma shi na da da ke nama da bane la da ne ke shi ya ji ne da ku biji na a da yin ni amana da kuwa eh la ke ki ke la da fara ta ji na ayo ke da kuma na abin ji ayo a majalisi ne so a da ne da da ne ji ko in ji ba báwo gbé ìlà yóò gbé mùsùlùmí ayé kí náà wọ́n lọ́wọ́ ti tẹ̀wọ́ wọn la jí wo káwọn ní ìgbọ́lá yìí ní ilé ìlú wọ́n la jí ìwà yìí. ìwọ́n tí ó náà gbà ẹ́ ìgbọ̀kẹ́ yìí ké ìgbàlẹ́. ẹ̀jẹ̀ àgbẹ̀rẹ̀ fún àbúkẹ́ yẹn fún ìmàwò ọ̀pọ̀ mi náà ìwọ́n lè sà náà ìgbà ẹ̀ ilé pẹ̀lú ìdílé ayé àmọ́ agbáyé ń jẹ́ bùkátà ìdílé ọ̀dùnkú sọ lẹ́yìn ìlànà àwùbà da niyyar kwallo da nan da kwanan galo buta wani ga damu ba gwanon kwata baya ga damu ba gwanon ga da haka ka ji a gwanon ga ya wusho waga da su wata ta ji ta ka zo lalle mota zau ya da ya gwanon ko ba ka zamu ba ya haɗe a shigo wọ́gá àdáńsọ̀rẹ̀ wọ́gá tó a ń tẹ̀sẹ̀ kẹ̀sọ́ tààrà wọ́n a kẹta wọ́gá àgbogbo tí ṣe ní àfílẹ̀ tẹ̀sẹ̀ àdọ́wọ́ ti gbọ́rọ̀ wà wọ́n yẹ́ mẹ́fà sájúrò àdìdá ti fi tọ̀lé a ọ àwùzàbàtẹ́ níyẹ́ èkó tó ká ko yìí mùsùlùmí ẹni wọ́gá èdè bùkátà àdìdá ti fi islam de ni mu ló ti náwó ilé gbọ́n dé ìlú èyí ìlú wọlé òde bùkátà ne nínú ìlú ẹ̀mọ́ fọ́pọ̀ nínú. tòtẹ́ ní láàlítàjì ìgbèrègbèrè ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ fẹ́ ìpèsè tí o kùtù àyè náà gbàmí oṣù ẹnu láì lè nínú oúnjẹ oúnjẹ yìí nìyẹn nǹkan ní ti òkú ní oṣù gbàmí oṣù ọ̀tọ̀ òkú ọ̀tọ̀ lè yìí nìyẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n á jẹ́ ni nǹkan ní oṣù wọn ní oṣù sọ̀rọ̀ ìjà ọ̀tí àyè ti òkú ní oṣù gbàmí oṣù ọ̀tọ̀ lẹ́ni lógún òun ọ̀tọ̀ ìjẹ́ ìlú fún dẹ́nà with full force ìwé ti kí àná ìwé dà wá ìlì ni à gbàmí oṣù ọ̀tọ̀ lẹ́ni lógún ìwé ta ti òkú mi ológun ọ̀rọ̀ dẹ́nà yìí àmọ́ àlìdá ti fítorí ti ní oúnjẹ bùkátì náà lógún ó yà àwùmọ̀ wá nke da ake kani ne ko da muke salarin a shawale ga muhimmancin ijina suratar mutafi is very important wannan na gai ga musulmi ne wuce da tsara musulmi ne ke shuri ba ga fala alisa a saman kafin wani ke baduwa allahu mai ya tsarukan huda wa tuka wal asafa wal hin da duk da ba gangan ne ke shuri ba kí mọ́tàlẹ́wọ́ lè gbẹ̀múnà àjàìlú ko ba ne ne ga jahiliya kwazo guba a ji a jahiliya islam mahmudu al-khafa jahiliya ne general na amadu jahiliya ne kilo ne special na jahiliya ne general na wani jahiliya ne kilo to jahiliya ne dungo kaji a ne sa san da gobe nan amma bayan na ne sa san da mutuliyayi nan jahiliya ne general na dabobiya ربنا عليه الساعة سنة من هذا ذلك فرحمة من أمة الله إن على الحق لا يدعو من خالفه ولا من خذله حتى يأتي أمر الله وهو كذلك ban zo mai jaji suna ajiyar ko kayi da da jaya na kuma ba jaga ciwon so wa gara jahiliya mai bata gili mutum da mai da ba a da jahiliya lọ́tọ́ oníkà ọ̀sùnà jàìlì àwọn ti jẹ́ ìwọ́ ǹgájẹ́ ọmọ òmọ́jẹ́ owó ǹgájẹ́ ni mọ́ oúnjẹ ìṣínmọ̀sí ọ̀gájẹ́ ìṣínmọ̀sí mọ́ nínú àríwá sọ́lọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ sàárẹ́ lẹ́tọ́ ojú ìjírà gbogbo àyẹ̀rọ̀ olùkú mi yìí òun yà áìbù gẹ̀lẹ̀ òun àníbi ti rẹ̀ ìnẹ́ka rúrún sí ìka jàìlíà wé ẹ̀zà oyọ̀ na jahiliya dẹ́bẹ̀ ina. sai da hadisi na alaihi sallam ga lamari da wani lamari da ya jahiliya asawu fil nasabi wa iyahatu ala al mayyit da ya dangi zai ko ya zuciya ne ko da ila ila Allah ne ka tare da ka za su ne ba uwa ne ke niya niya hatu ala al mayyit mutuncewa wàtí èlé gan lèyí fẹ́ àjà ìlú ọ̀nà ọ̀gá àgbọ́wà àtìlàsífà yóò gbúròdìlì àìkíláàpù ní gbọ́ nasara àìkíláàpù oró mùsùlùmí kú lèyí gbọ́ àìkíláàpù oró ní mọ̀júùsì yìí àjíjẹ́ ìkíláàsì olóògbé èrè ìpínlẹ̀ ìjọ àti pátá àtàlejò àjí ní mùsùlùmí wà gbọ́dọ̀ yà wá oṣù ọ̀dájú tí ní àlejò sọ́dọ̀ bá wà lẹ́yìn wá yìí wọ́n sọ́dọ̀ ní ìdìbò. wọ́n ti fẹ́ láàájú rẹ̀ ṣíṣì wọ́n ẹ̀dẹ́ bá kú wọ́n lálògùn tàbí ìṣòro wọ́n lálògùn bẹ ìlìmí dáná wọ́n lálògùn bẹ àdínì dáná káàdùn tí wọ́n lẹ́mọ̀rí lọ́tí ní lẹ́mọ̀rí ìjà ìrí àjò lákòókò wà lọ́tọ́ ìlànà tó ń yẹ̀wò nàìjírí ní wà ní ọmọ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ tí ó sáàmù ní àwọ tí wà ẹgbẹ́ tí ó sáàmù ní ìlú àlàyé wà ní ìgbà tó lè láyà sí àwọn ìlà ọ̀dọ̀ ní ìbàdàn ìṣọ́rú nínú ajé ẹyẹ náà jẹ́ náà ńlá àti ẹnẹ́gà ìlú ìlú wọn ti ṣiṣẹ́ ìlú Good. Mm-hmm. wàdé gan ìwé ẹ̀sùn déédéé kíbò lámàrin lẹ́sì jàìlíà adéèlì wọ́dọ̀ wúlò jàìlíà fún wọ́dọ̀ kálíbáyé lámàrin jàìlíà ájújú ẹ̀rẹ̀ láti fárí ìdàkúndàkúndì musulunci mace da hanyar yi zamani jahiliya ne zai fiye da yiwu wuje wa umma shi na na zara buwanan wa da ni ga jeji da kuma ma ga ke je gudiya ga alali mai kwari kiya ga da nan hannu abuwa da wala wala da min Allah shay'a da kwari kiya ga da dukiya sai sai ya ne fatan wa kudiyawa za mu ne jahiliya sai da je shi ja daga na ne da dukiyar da lana a da dukiyar hannu yi mini ba shirai da misi na koko kogu ma da na ajiyar riga a dake ma da hanyar a za su ne jahiliya to ya gaskiya ta zangon dakon dakwa ne wurin da zubo a cikin yawa ya ما بال القرون إذا كان علم عند ربي في كتاب الله سيد ربي ولا يعلم زمن الجاهلية إذا كيف ذهبوا zamanin na yi sai la'aika na ka da sutura ya da musulunci wana ta ci wala ta baroji da ta baroji da jahili yake al'ula ta gani ta baroji da yin zamanin na gaji mun baroni zamanin jahiliya ne na yi sai da kungiya zamanin jahiliya ne za a doji jiwa ina gina babu ga fayawo ina gina ga yi babu da wa fayawo musulunci bai na tudu ga wala ta yi ma na ka ba hu suna ne ba bai gaji a wani hanyar gaji a jiki mu na ka ya fara wani su ne zo ne zamani ya jahiliya zane gaji ka zane gaji ka gbọdọ lè gbé bàbá sàgbàgbà ní wọn lè gbé ìkàwé wọn gbé wa zamani ya jahiliya bai na fiye fún wọn kó láti fiye bai sai to wasu yanka e baya mu maka da sarari da zai la bukaan wata biya sallar da ke ji mun sa duka ba ta ke dura ta ke ke mun ko nan ne ne ko ko yi ya ba jahiliya e e, a ke ji mu da kuji ko ke ji mu da kuji ka Allah ta zarun da hadiya ta ku ولا تضربن ودع ولا تصوره وتصوره وقرا ونقرا زمن جاهليه بين جيجي sọ́ọ̀tọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ìtàn jẹ bá tẹ́lẹ̀ wọn dáwú bí wọn ní oríṣìí ní ti àjà kí làjú bùjá akẹ́lọ̀ aláàlímà ní ìtọ́ àtọ́lẹ̀gbẹ́ láàrin zamanin jahiliya za su ke shishi gefe gan dakon dakon ka ya misalin ga gango ya yi magamana yau da zai maru gina fi wani wa ke fayi mafi ko bani ce kwani ya ta ya wani wanda wani na wani da ba da yi wani lura wani ba ga ce ne ba ta ne wa ne ga a ce ce ne za mu ne da yi ne da zamani in na ganci zumu na je di tabaru jijina na yijina don wuri wani ne mai soci sai na shi ne jibu ta kabari ya mai soci sai na shi ne jibu ne bai zaɓa ji na yi soci ne ya mai soci wo sai na shi ne ji siri وما كبر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سيرا فاتح في الجاهلية يقولون za so ka ce min yawa ne ga kiyo na don Allah kiyaye hadith da sai bukari da muslim hadith hadith sai bukari ga alim sallallahu alaihi wasallam ga ya ga mi bit video yo zai be kani na kani na ko mitu mitu ka ga ruwa ko ga ruwa ko ngani biya ya ga ni biya uji da tsara ja ni gutu zija yun ga ni da wanci ba ni bi ma'ana musulmi a bade da timi ne musulmi ne ya fesa ya e, wuri ya ma fesa da tsara yin bal yana ya wuri da tsara ga jinon ga fatiya a to ka shi wajen a ci ga alali ba shari'a musulunci alali yahuda ba monoli na tsaro ba na dani ba kasu da ya musulunci waje zo da ake zuwa su rasu mustafin ni mukhalafata ashabu jini ya yi bukai ya yi bidaniya wa ya ci ga nasara bukani ta zuciya kan ko ta ga harin yanayi ta ba ta a wahu min ba ji ma da aka nuna ji ma da kafin da yi waliyin wala mafiya ko ga da mutu fiye mai yagudu na farashi bayanin gaskiya da biya wani wa'adi na najirin da nukuna ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهود بالنصارى جاءت يا نبي وزغا بفيه كوا ولا إني تباتا واو كما حدا كرشي ta haka za a shiga na kunje nukun wani yaji ya yi jaji ne yi mai jaji ne annabi sallallahu alaihi wa sallam وفيه دوغو وكيل اللحى يا جيم يا عرف اللحى يا جيم يا عرف اللحى يا جيم يا ولا تشبه باليهودي لا تيهودي وما صرفها يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الله اليهود والنصارى لأن يتأتون تبدل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا أكبر يا النبا واجل أمة الله وما إليه لعباري النبي صلى الله عليه وسلم وضع الفرق ما بين صيامنا وصيام آل الكتاب أكلة إذ إن يريتها كان يأخذ من بيأخذ يهود النصارى إذا قال يجب جسد أقول أشياء عمي لكبير قلنا لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أسياء زيان صيام دكتور عشرة فرق وديانا إيش في لقادم nga da ya robe nga ta su a tebi ebe olu le zubo olu le wude ne be no sara ji wa yahudi ji ina yi ga jale lu yambo na fara ji mazubo ina yi ga jale ana tebi ji ma ya gane ni duni musulunci ji ga a isna hukun e lashe illan nika inza yi kuga jahila wa yumbwa wa gojawe wa jiju ya baza ya zo zojuwa ya moji ya je ndora ma wa ti bari ngani bi angole waji ye ya wudo waji ye na fara go wudo to guda ta to kazalika na kum mata wa tasani ta kunu shuhada ala nasi wa yakunu rasul alaikum shahida amma musulmi shi ne yin wa nuna alqur'an in ba forty-eight lots of power gbogbo àwọ̀ láyé hadith ní ànábì sallallahu alayhi wa sallam umogba jarida daily trust ko sunday the sun pátá ngúdíkí wájú pùrùpùrì ní ànífi ìláyà yìí kásẹ̀tì ní àrùkùrán múdé tẹ́kátàbọ̀ àmá àti ẹgbùsùn àìlàjú wọn àtúgbà bíbí sí lẹ́yìn àyẹ́rùfẹ́ wọn wọ́njẹ́ àjá àti gọ́ọ̀nì ẹ̀zà àṣìṣe ogójì a sàn ajá àdínsà sọ́dọ̀ jọ aláàjẹ́ sọ̀rọ̀ mílẹ̀ létí fún ayé ya kwaye mi ṣe a sọ́dọ̀ jọ ayẹyà mi kwaye ti ṣe àdínsà sọ́dọ̀ jọ ayẹyà mi kwaye kúnlẹ̀ ṣe àdínsà sọ́dọ̀ mi gùn lọ́tún ayẹyà mi àmà amma ni ya túbọ̀ yìí wallahi da kyar wajen wuce to amma goya labari footballer yìí bá dá to national to international yìí nga gbìn àwẹ̀ to bọ́ọ̀lù náà títẹ́ gbọ́rọ̀ aláṣẹ àná nga gbìn àwẹ̀ to ìwé ẹlẹ́yà tí òun gbélé àná wọ́n já làbárò lẹ́dẹ̀ àwẹ̀ hata to tari yẹ footballer yìí da mi fi sálàrì kan náà kẹlẹ́ wò báyìí náà làkẹ́lẹ́ wọn tíìmù kẹlẹ́ bú dán làkẹ́lẹ́ wọn yẹ́mọ̀ wùdù tíìmù kẹlẹ́ wọn títà tíìmù kẹlẹ́ wọn tíìmù kẹlẹ́ lẹ́dọ̀ sí tíìmù kẹlẹ́ wọn wọ́n ní wọn yìí náà kí ẹ̀gẹ́ tíìmù ló ju kẹlẹ́ lẹ́yà nínú. bá a dá àzúyẹ̀ jíjẹ jẹ́ mùsùlùmí ilimin na yau ilimin na eh wajalun na ya zuru a ti gani ilimi da ajiwa amfani a nan ko? na ilimi za shi ilimin na yoson da zozo mai guwace da su wala yes kuje haka a ti gani wale musulmi ya jiji na gana mini kura ya alukura wujo na jide ba kura nuna turu tsaye kungawa amma ta fita da ya gwamna zai fi a bai duka ne insha Allah mu na kamar ya ìsáàṣì jí lánàá àti dààmú tẹ́yìn yi lábẹ́ ìjọsọ ilé ya lábìlá sí òun pẹ̀lú ọ̀fàrà yóò jọ yi àwọn tèmi láì láàrin lọ́kẹ́ àwọn òun tẹ́ ìdí ìdí ka ìdí tí ó fẹ́ civilization yẹn kí ìmẹ̀yẹn náà ní ìfẹ́ àrùn lẹ́lẹ́ awọ́ ẹ̀yìn náà. Ìlàdé kí ẹ̀rùn. Ṣé kò lè sa ní ìpìtẹ̀ ìmí àti ẹ̀rọ̀ ga an وهذا أمر قد يصل في المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة فإن كثيرا من أهوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم وكثيرا من أهوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أهوال ثم نزله على أهوال الناس وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس ولا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق, الأم وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهي وهو اتباع السيئات بالحسنات والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم خاتم النبيين sallallahu alaihi wasallam min al-amali wal akhlaqi wa sifati shaykh al-islam ibn taymiya ta ce ruju gafara hada amru min al kadi yasri ìjọ ọlọ́gbọ̀n iná lẹ́yìn òkè ìròyìn pàdé ànàfà ń fẹ́ jẹ̀wò ń fẹ́ dàgbọ̀wò fílmù tẹ́sìbí ní ilẹ̀ jíìnì dẹ̀mí ní tààtí ń zai ṣe jìmí ní ayé bá jíìnì náà من الخاصة من الفشا متعنيه كما قال غير واحد من الطرف كي من الزيج من الزيج جزيني عمين أصلا بجونا أغنى kadi ku fili a biyu ba zul mutasibi na yana ilimi sashen da ya jimi na ya bayi ilimi na hale ya wuce da kuka wa kasira min hawalin nasara da kuma mai haliyen nasara jima kadi ku fili a biyu ba zul mutasibi na yana jini sashen da jimi na ya ba dina ce ji ba da duk na zuku da biya da kuka ne kama yin kun zalika man fahima zalika man fahima dinar islami sana ji ganewa sannan na zane gaji fahimta ya addinin musulunci na allah zai sa aka Allah bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ne ce cikin Ali sallallahu alaihi wasallam kuma yana kuma na zallawa ala hawali nafi wacce wallahi ga no ce wata hali ya zai yi wato wato da lai zuci kuma na tabiyan ya wuri shi ko ku ki mai shi tabiyan na fara ji ko ku ki be zai ji ba da amma dai ne wai za ka da al'amur ka zalika lamarin ga fiya ciya ga famar shara Allah sun da rauni ne islami zanen ta shiga ya gutse kuta ya musulunci na kowa alanolin rabi sannan ta ciya suka daga basu ya ciwo na kana mai yitan fa hayawun lawo ya za ta zana jihar zane su su ci na sai ciwu da rai ma na wa sai zane wunde lima sai ciwu ya yi limina wunde ba wa sai ciwu ya ba wuni ko wunde ya ta sai ciwu ya haske wunde gaskiya sai ta gaskiya lawuna waje ana lau nuran yamshi biyu fin nasi sai ta za ya haske in ce ta zanguta ce za mu yi haske ne na labudda waji dole an yi lahiza a hawalar jahiliya na wafe ji mulahaba wujafe lotis wujafe ne wujafe la hankali tu ya haliyar zaɓe jama'a jahiliya shi nan wata rikin ummatai ne da ya koya al'umma gube alama gudu da alayhi da ya ce ta ji fushi da yi nan wadda wanda zai jaji ne من اليهود والنصارى من اليهود من النصارى جي فيرى عنك جبت لي بعد ذلك إذا تفعل يقرم شيء عم بتلبي ساشي عم بتلبي ساشي يوجي فان فو مال الخاصة والعامة إن جان فانيق يا فشا متاني جي وجنرا متاني نا نولي وقاعد علم يسلوكو علم يسلوكو علم يسلوكو yana ilimin suluk na lai ilimi na sai lauwe an yi wa da wata da soso ekwan na wa da wata da alijanna an yi wa da ya gba wata tazo an yi wa da ya gba wata a shi kayo an wa da wata da yarda ya soso wanda ga ga ilimin suluko ko ga ga ilimin manazilu nga mai ga ilmin makama ce nga ga makama tu na kwayo nga ke ga mukallafi ga waga da ilmin suluk a ga ga a special da ga basira jini ko al'ar maganin kuci zai yi rikino eh, ne ga wa gama gari mutane a yi hajji a gama sirariya a tsaye ko gani alkhaso to to to zane special nan to zane special nan ba su ili ne wuri ba mai lile da sari ba ne da liji ne da koya da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Rayi yana la amfani da alkhasar to amud min al al'ilmu bi ma yukhlisu nufusa min hadhihi al-warasati yanzu da ilimi yana da zaba daga shika shika ne wanda bi cikin da na. ko wa ittiba'u sayyi'ati al-hasanati idan ga tin da gido la tun gudu gudu wal hasanatu inma al hasanatu la yakiyo ma nadaba Allah ilayhi ala lisan khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam min al-amali yanzu to kiga ya ga ko da gudu daga gintare a nabi sallallahu alaihi wasallam wani min al'amali min ya tu gurushi wani wala akhlaqi da tabiya wa an wa sifati da sifa gurushi ran rocin nan ne wale ga garuwa hidimi na sarrafa tegu ya yi aja ga wagatsu mai wagatsu sai miliyan maijo da biya wuri da duni wa masu ya zagi mini zai je ci ba da nan tabiya mini da je ji ba da mun kiya nan amma je yi na na tabiya na fara shi wuji kima to da mu Allah wa sai za ta kai boro sannan sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wala dhalin sai ki wuri bai kai da juwani ma ji ana zai to ji ni ma ulaika alladina an'ama Allah alaihim min alladina ko والصديقين والشهداء والصالحين فلذلك زي تشوا أصلا أولئك رفيقا da ne ga da ta ni mai ya na ba jo da da gaskiya ji da shi a dawo ji da kirki shi nan wa ne ga da ne je ni amma shi da wani da yake ya ta ba wa amma da wudi ji a je ni na a ki ni na fara ji kadi masu kuma da yi na mu ku yani yahudi ji e eh, kai ta ci a jajala da ake ba sai ci ba wani da zai ne kitaba ya yi ثم يقولون هذا من إن الله يشتروا به ثمنا قليلا ولا يهود يجمع إلا ما فينا من إذا يجي من هذا مسلمين هذا فيك هذا هذا كذا هذا كذا تشيل له إلى إلى إذا كفر الفاسد يا مجازنا أتمرني bani yahudi ji a koyo ga gaskiya kina a koyo ga gaskiya ni sa san da mai gaskiya mun bebe amma gwa ya rufu na huka ma ya rufu na na hagu a ti a rufu sa sallam ya ke mina ke ya ne yau ga yanzu da ga ajiyar na jiwa ba wa da yau ga yi da kuma ajan a ti ya sun gaskiya amma girman kai wa àti lágbẹ́yẹ ṣíṣì wẹ̀jẹ́ ìlìmí àlùkùránù wẹ̀jẹ́ ìlìmí àdífí wẹ̀jẹ́ ìlìmí fíjù tó gẹ́ẹ̀dì dẹ̀jú ọ̀tí ó wà àdọ́gbẹ́yẹ náà gàbẹ́ náà jà púpọ̀ náà gàbẹ́ náà ó ti dé díà wọ́n àdàjú mẹ́gbẹ́ ló ti lẹ́jú máa kàwọ́ra ẹgbẹ́ tí ìbò olú dìfẹ́ndì ẹ̀ ti tàbí yahudiji àjìgájú àjìgájú fún yàtọ̀ dẹ̀ àkàkà sàtàjìló hal ya sarbi nan nasa alama ta hu ko din fadlihi eh jiya ta da da halitta ne da soki la za ni min ya fara ne ku ja ta a ci ga godi zai je jiya ta daga a wa ya ya man daga man kaza da ilimiya man daga man kaza da kaza ba ta da kunu wa gulo guli do ka sai ta mi to ka da su da wani ne man ji mo wani ne yau yanzu je limu lahun so kún ya zàjú mẹ́gálókì lórí mẹ́síjẹ̀ jú wọn ẹkí ẹ̀wú ìjọ àmà mẹ́jìlẹ́gẹ̀ jú wọn أتعملون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون tí a ti yẹ tó gbẹ ọjọ tí a tí ẹ jẹ́ àǹkèlè àná mọ́jì kí ẹ ti nà tó. àjọkàjù ní àjà àti ya buga wale ga tabiya ya guji na shi mai je na wujo ku sarari girman kai wanda bai wuji shi ana so da sai ni kya na abu na wallahi wa ai ba wa ga da yi to ta mana da so ce wa no lan yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara ala da ndo ra alu al janna sai jiyo ne ga yahudi ga ne ne nasara ne yahudi ga te jinori mai shiga da ga ya ce ji na kacin wunda wunda a jijen nani eh kun ba ba wace yi kaya da ya kacin wunda wunda wunda gani so ne su da su mai hudu yi kun ya ce ah, a shiga wani ba ta wale ga mai shiga yajin nan zai ji maji mai ba su na a kwaje na da yana a ajiyar da kwana sulan da ki kayi sai ji buta ya zaun ce wai ji coca ita ka zo a habaro rubanu albaban min dunilla da tsara ya sai jin no nasara ji a ajiyar ji ta haru gefe foto foto wani coci wani komiya ka yi sai bi domin ka na ba ba shani hoto ba mu da jana ba coci wani o ma ce ba bi shi ne ko yi ku za su fa jile is good for that wala ta addini yana fara jile wale ga addini yana fara jile a ne gaji pere pere kullu hizbin bima ladayhi farihun za a ga gare gare a ce yawa ce da cin hadin ya ubadi la ga gare gare tariqin qadiriyya tijaniya rifaiya idrisiya maulawiya jelaniya arabiya andalusiya kaza kaza eh? Eh? Eh? You see? ibade ugace na uba bihe jinali a dage na fara yi ugace adini na fara yi aji imani da celebration sarari ugace adini uba bihe ne musa son ufa shiga don anore a kya yajin aji imani da sha jiki sarari zane jaji gulu duna na maremu ya na bisa ko zane imaji gulu zuwa ne sa so da sashi yawo lillahi auliya Allah subhanahu wa ta'ala shi sashi su mun waje wajen kirta ko wale ye ne bata wa je basure ye to to ti ani ta de wo to wo to ate ye move ni ni move ta ye la kaka ye ni amma da yake da sirat mustaqim ni mukhalafati ashab al-nabi wa shaykh al-islam ibn taymiya to to de mujte ce mas'alan wale ga ìdàgá tẹ ìjọ ake wúgbà ìdájẹ́ ìlìmí ọ̀sọ́ọ̀tì ìlìmí láàyò ìdájẹ́ ìlú àsọ́ọ̀tì ìlú náà ṣáàjẹ́ ẹni ugbo ìwúdú oge tún na dí ìdẹ́ni ní ápẹ́ àjúwí ẹtún ọ̀sára ìmọ́dẹ́ni ní ápẹ́ àjúwí ẹtún ọmọ àní ọ̀sá àsọ́lù lábẹ́dẹ́ni ní a gábẹ́ ìnà jìnà ìnà máyì àti ìsìlámù lílẹ̀ àjínà ẹgbẹ̀rún tó ṣọ̀gá yìí mùsùlùmí ẹgbogbo ẹ̀dàkátù dègbègbò ìgbàtò gbogbo zùmọ̀ عاجبين حتى في هذا الحرف الذي na وخالف لا بقولك حقا amana na biya wuce a ji ground ya gwada da hannu ciya jan adaba ana ji da daga shi ba da fiyawa a tun tawangi ne da ya koro gai da zuwa ji ko nga ya ta uki akofe ji wa muda day ji wa children's day ji wa friends day ji uki a sisters day ji uki a picnic ji uki a joining ko wa celebration idan ta ku diki diki biya ji sa zan yi ba ne ne a su di bata uki a shi ne wa ne ga kula ka su yawon su yóò wá bá dára àdìjọ́ aláwọ̀ aláàjùmọ̀ aláwọ̀ àjàjà dole yawa ne gari yana yanu ga tsire tuguru na waya tuguru na jahilin sa salam da ga yanzu na ko mini ya tujo fa شيخ الإسلام ابن تيمية هو ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو جلد أو جسد أو غير ذلك لكن ليس هذا من فيل الأب فلما قضى بهاتين الكلمتين حق حق الله حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد قال وخالق الناس بقولك حسن وهو حق الناس ما لابو يا جو إن شاء الله قول ما يفعل مجيب الذنوب من يعني اللي أظن نبي وعلى المصائب المكفرة مصيبة أظن نجي جيغانا وهي أمغاي kullu ma yulimu gondoro na hadu sai canza min hannun min ya ga tan ko au hazanin ko razana au azan ko yagu ne ce zafi mali da min ya duki gonan au irzin ko da min ya mutunci gonan au jasadin ko da min ya na naku gonan au kai zalika ko da shi zuciya nan satan da jiwa kuzmi da ya lakin laisa hadha min fil adwa ne ba ta da min ya da yake zai jinawa bàtà èdè zà ci èdè ẹ̀dá àtìgbọ̀n èdè wàgbọ̀n olójú àtìgbọ̀n èdè títà àtúnyà ce ṣègbọ́n ẹ̀ láyé kánòtì ẹ̀dúzẹ̀ ẹ̀ látú kánòtì ìmẹ̀ lájà àjẹ̀lẹ̀ yàzà kánòtì owó ẹ̀ láyà kánòtì ìgbẹ̀ta lóníwẹ̀ wàdíyẹ̀ lẹ́yìn bá tẹ̀mọ̀ síbẹ̀ lẹ́jẹ̀ èdè ọ̀dà ẹ̀ lẹ́fà àdúgbò sá àtẹ̀lẹ̀ nǹkan wúlé ẹ̀dẹ̀ ẹ̀ láti ẹ̀ láàfin jí wọ́n ti tẹ̀ tòun níbí ina ali sallallahu alaihi wasallam ga mara sibin mutum min nasabi wala wasabin wala hamin wala zan ina da kai alwar bi daraja ku sami aro kafara ya zana firgita ba ta hatta sai kana yanzu zanen waya gidan waya ne fi ba ta ali sallallahu alaihi wasallam wannan ta duk na da ya fi ni ta fi ba dan guru ta ga sai shi eh ta tuna mu ne jona mu ko ku kuma ne are ba mu je na to ta ga bi tin far wala ji kalaka ta bi tin far ne jo ba wani wa zuwa ne jo sai ciki nan sai baya wani a shawa ne don inda shi ba ta wanda ne yanda shi gobe da lalu da nan wajen wata falon ma ka zuwa bi ha sai ne ne kalima sai ne kafuna alaihi sallallahu alaihi wasallam sallam musaji ba kalima guba ne zulum ga kiyo حق الله من عمل من, من عمل الصالح وإصلاح الفاسد حق يسرتي كي حق يسرتي وجو لو تغرو تتنا بغاية سنة لو تغرو دي كيو وجهتي قال علم وجو وخالق الناس بخلق حسن جيت بيا وانجي لو بيضا وانجي هو حق الناس من غير حق وانجي جو لو تغرو wọ́n dúró láìwá ní ilé ìjìnà ìgbọ́nà ìjẹ́rìí amma ku gari ani ko tuwo minan nan da su tuwo da ku gari ani nan ya tun ruwa ruwa feje guda tuci malaya su da yau lo su lokaci lazuwa ko a tun gulo ba ne ke su da wuce tiyana ba ne ga wuce ba ne ga lokaci wuce tiyana su ji faro ba ne wani tuwo ya jani ya ba ne wani tuwo to ya jawa ne ga fasuwa àmá ní olótú ọ̀nà ìdèdè bá da ọ̀tẹ̀ díẹ̀ lódìdè olùkú ẹ báyìí wọ́n mọ́ lótú gúrú lẹ́gà ẹ báyìí dèdè ó ti yẹ kí ọjọ́ lótú ẹ bá gúrú ẹ báyìí nà ń lọ́ọ̀yẹ́ ẹ ba ma ne gami ne ne ji ba an lalace ba ne lokacin ya ta ne fi fi ma ka ka don fara ji ta mun an ko ne Eh? ni matari magbunun bi ma ka zulumin na ta fi hatu wani faran ko ci gobe alairin ah, mun ba hudu ha ṣùgbọ́n ẹni tó gbé jíjí gbé mẹ́rin àdébí aṣọ ara ẹ̀múra gbé so wà lẹ́nu kí dandan lokacin ya dangare da gwada lokacin ya indi gan su. ko laji gani hakan nan ga da alkawai bi bu kai bu sai la ga don da lokacin ya ubi ga su ebon na na ba da amma sa wai ji business da ci gwa ko su ga amma nan yi lokaci a jona ìmọ̀tí ẹ̀rọ tí wọ́n náà láàlẹ́ ìjẹ́rọ àìkíyà ni wọ́n náà yóò tó sàrò tó sọ àdúgbò tàbí òtí fẹ́ẹ̀sì ẹ̀dí ìgbésà àìkíyà ni ní ewu gbogbo kí sọ àgbẹ̀dà lókèkí ní àná ti lọ́gọ́ ojú rẹ̀ dé lókèkí náà yìí jẹ́ àná yẹ bá ní fún mújì gbogbo ọmọ ọjọ́ owó gbogbo sọ́ọ̀tì wọ́n ti sálà yá ọ̀tẹ́ ti wà júbàjú lọ láta ẹni wà á ti ara ìdí wọ́n lè ṣíkẹ̀ ṣe wọ́n lè wọ́n máa lè kúrò àdúgbò lẹ́ ẹ́ ìgbà àti àrùkúrò àmì ń jí lọ́gá àti àbúkáńtà ló tó ṣe ọmọ kó tó ti fàdé yìí wà á shi ẹni ọmọ akérèọ ṣíkẹ̀ ni bàtà yára bá mẹ́ẹ̀dẹ́ ìdílé á tó ẹ̀sìn ní àdáyà tó ti fa lọ́gá àwọn jí ci dẹ́ẹ̀jú shi ni wula jiki a wula ta gan wọn ta gan ni amma gbanin na wajen gele a ahe wadda kwaya a fadi yi ko zai ganda wayar rufin ma su da zalika ya sha wa ta zai yi fe sai da sai juwi da ne so in ba na rin sa da malam da zai hakki ya ci da ba ci jin bayan ba na hakki ya ba insha Allah wa ta'ala da ya ce ki da ce da yi ba mun yi kura yana waye da insha Allah da yake husnul khuluqu ki mai ladabiyo ya daga nuru su to ja ni tumo ba ro ka ton jo ba le ga je de so ja la du ma na mai ga ci ale ga lokaci da ya tsaka ne a bayan kan duka abubuwa da shi da abu ne ba zama wani zan yi kama wani ba zama sai lagos ya ci ganin da jin mura'a ya zama an yi juma na hali hali na zayi yayi kakaye bayan ke yin gama imma an da tuge ilimi an da tuga da ilimi ko da mutum zakan yi ko an da tuge musa da zai ji mu'amala da ta shago kuma na ko zai ga sai shiga buka mai shi gona gun ke kin da nawa da daga yan libe al'amarin na ya almu malla misalin ya da na biki buri shi masallaci wannan bi to a lege nan kamar min lamin fa ba ni na in ga ga maki aje wajibi su ta ci to zanen to ga yi zanen yi lalle shi gona kuma na ga an yi to a ta Allah ya suke yi a ta Allah ne ku umurni Musa da bana wale ga ga sahabi ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin da ya ji sulu ko da biya na da wannan annabi a girmin da ke sai bas amma ummati sahaba ja amma ku bi bamba bambayin to ba ba sai na ya daji duniya wale ga ga sau da mini ladabi ko kuma emila kai bana wale ne nake musulmi mai na na yi nusa wani in ga su ba ne shi ne a ciki bayani ba nun ga babba kana a ga musulmi irin doro ayi na yi zai ni a ga a yi benu sai na manyan doro ga ya zadda gwa bibi na ga da ta ga ne wuce ba na ji ma na ji ga ni bana nan in ga zo ma ne ga za a sa in ga ji haki goji wa emilatu umu emilatu ya nu sama ma ne ga masu kan da ya ke sunna ya nabi muhammad go emilatu ya nabi muhammad wuce da ya go masu ga ne ga za a da ke ji ki ne ga la ya da abu moji da ke yi a ya nabi muhammadu ne ko waje wajibi na abu majo a kan mutu to na ga to na ke yo to na mana to na mana dole ba lana su umarni za mu shi nan ne ga karshe malla da doki da yawa hali na musulmi da yin nan na yaki da yake yi emilatin don yarge da nasara shi nan na ne ga ba ga to wuce abu yau san da jilani na wale gaskiya da mini ya ba ci don gani da ya zuwa ci koko mai da ba ku ga yin nan nan irin masiba na je da yi na ba ne ga ya kwaye kwayan sai to bai wuce shi ko da ake yi madadagwa sun makire ce ci ma ko to an zan ce da alaka ku kani na ke ci to a ce ke gama amma da na ji makire ce ci yayo makire ci makire yayo ya ce ci na mawale da ce ta ga yi da zan na ji ko ji da na ji ko ya sai ko ya lambi tuna kuma ne ga yi na la ji di do zan yi lagwatu bal to rayuwa ce ga ganyen do ba ni wa jukiyo dan na ji sai ya waga yi sayo wale gaskiya matuka kaga ya ji ji bin lagwatu ko ya ya kat muhammada wani ga mutu rigai ya adam na ma ga ga wani ga yin musamman ba rufu ko ẹza ìṣí ẹza àṣìṣòwàlé gba rúfù àtàkàwà ta ṣe òkèrà ní ẹwà gan àwọn àṣìṣe padà mọ ẹdá zandare pàtàkì ìnàdé òtẹ́rì bí adébọ̀ àǹdà ìgbogbo ọwọ́ Ba ta pàtà ń gẹ́rẹ́ ọ̀nà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtà ń yẹ sàyùnrọ̀ yẹ wù bìbí na sára jẹ́ alátẹ́rì bí ayé àyára a tó láti sàkọ́ tó dẹ̀ fúlù rẹ̀ àmọ́ ń gẹ́ ẹ̀wọ̀ káàdì tuntun ẹ̀bọ́ àlẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ ma ku zo waji zuwa ne fadan na yi bai jibeno ya suno yin nasara idan na biya wuri wale gan nan da za su alfazi da za shi shi mi ta ci na to ke wato sunna yo to ke na ji ba ya za yi to sunna da diga daga anti ke ke yo on kuji alfazi ne za a kila kila jamfani da ya yi ta yayo fatan na yesu ne ya wuce na sarari zandoro ya tsuwa zo ko tsananin makanta na wa ga dole da gami mika ni ku banka ta ku wani. ni je na saru ku ko kilo wa go da ga ku ba yo ku ya ga ga ga ni àrẹ̀jù wa ta, ẹgbọ́n òwú wa díọ́ gwagwa sun shi ne musulunci amma a gidi damuwa da yanar shi nan nawa ne gaskiya tarbiya yi muke bukata ya gyara ji so biya ce gambade da wani yi lugwa ya fi da mini ya da ni je sai wuce na nasara jo ne ma annabi ma ga ya ni man tasha ba minin ko man tasha ba kaunin huwa minun dan do da san jama'a ban do ne na ko adami da abu to ale ga iga ba ta da ni da san yahu bi nasara arajiyena adage na ita alkiyami so oda le zan da tinajo le ga musulmi wai e ku ku da wani mu ce tu ya wuce na ji kan mishi mai dai bayan annabi muhammad sai tu ja su yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sai Thank you. ndị tumba ya yana shoga jin wala otu ba to shi ko chawa ma yan gana to ce ga da ga ilmu makamat da da al mukallaf fiya da ilmu al manazil ne le ku ta shi wato ho okay mu ga ni ya ẹbí òjò náà nga sufanci wa ga mu a cibo ɗaya ji gane ku yi mana ta tuna wa sai ji ga wata zuna ta tuna ji wa sai ya ga wata shi kanan ta tuna ji wa sai lo ta tsombe ya ci nan ilimi na layin yiri wuce wuwa nan especially a malin kulubu na ngai ilimi ya kuluku zai shiga za a yi jingar shi da duk a shida shi kasuwa shi da an makiyar shi da an mai na gudun kacin to manyan sunna shi a gaggaji sarauya makarita ce kaka ya ce kibo ya e kibi ne su riko gani a tufufi rakiya alwasiyatu subura al'ubudiyya madarij saliki na ji mu da arina ba da madarij na wikiyo ba ta wuce ne mu sai ya fata ya tuni musulmi kuramu to ga da na ya na دار السعادة هم شغل أهله طريق الهجرتين وباب السعادتين وابن قيم يتيه وشي أبو yóò lé tó lóko àmọ́ kí gbé jẹun láwọn ètí ìgbé bí wọn á dọgbọ èyí ní ìlúkọ àti àdìkà àti àdìkà àti àdìkà kan àti òtí fẹẹ bẹ̀rẹ̀ ní yìí láwọn òtá lóṣù lágbọn sí láwọn ètí yorùbá wa. lɔnlɔn bɛ dɔnni mu dunu o tɛ baga o ti dɔnni dajal na bi dai buru mu o shi ne mu ne ji ga wula na dajal na cin wa bibi na amu ma a shi da yi yi ti bɛ dunu o ti bɛ dunu dai imani jigar dajala tiya da mina aqidin ahlus jama'a alaihi sallallahu sallam wa su ganta jihar lafiya wa ganta jihar da ya yi inda wa wuri inda rabbaku mai sabiyawa da jihar liman maktubun bai na kafara bai na bayan gobe da kiyo kafara da jihar liman kin nawa tiyani daga kiyo kawai rafi goyo wala ji ganewa har sai su kan da shaitan da jihar magaciya da jihar lamitu ne 70,000 ne yahudiyan asbahanu zamani na madajjala tiyanar wuce a yi baya da ke wuce wato musulmai shi da ku ruban gani bi rumi na annabi ya sama jiki na a cikin nan dajjal ngai je pata da maga balai mo a feji zo amma a je maka gada ma a je madina gada dajjal madungu 你阿里有几个儿女妈咪？ dubwa ni ke biyu lafiya ya mu da kangi amma lokacin na wace ya riga da biyu hatta ya zaja wa da rabu da alahu da ka don wuce da kusa ya ga ya ji dube majuji amma ke ya ji dube majuji dube da jali inda da jiya ya ji gane wa da jali ka ga ya ji dube majuji a jikiyo ma lani so kila ne wa ubani ne yawan wuce gwada shi bayani a ne sa sallar wa bayani ji hadisi ya tabi wani na wasu a dari na shi hadisi wuce kun kwasar wani da kaku na zuwa da zuwa ta ke yayi wani hadisi ya ji fasa na bayani yadda jali ne da jali ma ga san wujire ne gadin أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا فقد بدع iya yake malamin da wajen tashi bayan gina abin da samun ba ya sanar da maka wajen mutum na ji daidai daidai ba ko gudu ko daidai kuri jirki na gudu kadan da yi lafiya katon littafin alwafiyar tuntugura ya shehu islam abu labarai da taimiyya sai shuguru sun gafara na yi ba ilimin shafi babu insha Allah ta halaye ci gaba الرحمة قال شيخ الإسلام ابن تيمية الثالث الأعمال الصالحة المكفرة إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجب بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس هدي وعتق وصدقة وصيام وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعلم عمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال الإمام ابن تيمية صرف الجنود غفرة وفيه بيان بي بني بيان فيه جسوه فيها ابن جزاقاله